يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز قولا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan samunan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya sake kaddara haɗuwarmu a wannan masallaci mai albarka a wannan gari mai albarka da inda muke ba yanzu muna yammacin ranar litinin goma ga watan ramadan hijira na da dubu da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da goma ga watan mars miladiya dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda muka fara haɗuwa a irin wannan lokaci don ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma yau ma cikin horewa da kuma iko na allah maɗaukakin sarki ga shi allah maɗaukakin sarki ya sake a fuskokin masu albarka a wannan masallaci muna roƙon allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ibadojin mu yau muke gama ɗaya bisa uku na wata mai zuwa wanda ke ɗabi'a sun fara galibi mukan tuntu kanmu a irin wani yanayi wanda mun sha bayanin irin wannan galibi wata ramadan yana tafiya al'umma mu sai ga ana yin baya ibada yana yin baya shi kuma watan ramadan wani irin wata ne wanda yana gaba falalanci yana faruwa yana gaba falalanci yana faruwa to sai zama kuma watan yana gaba muna nuna gajiya yana gaba muna nuna gajiya wanda wannan ba ɗabi'a ba ne mai kyau wannan ya faru daga cikin kirari da haushe wa wata wai akwai goma na marmari shi ne wannan goma ne muke bari akwai goma na wuya akwai goma da za mu shiga daga gobe akwai goma na ɗaukin sallah da goma na tahajjud to wannan hadisi ne na bahaushe wanda ba daidai ba akwai hadisin da yake cewa ramadan goma farko rana na biyu gafara na uku kaza kaza kuma hadisi ne matacce bai inganta da aka wata ramadan a takaice wata ne wanda karshen ya fi farko fara goma da za a fara da daidai falalan shi ya fi yawa a kan goma nan da muke bari a yau goman da za mu kai gobe ya fi yawan falala da ka za ga tarihin sahabbai idan aka shiga watan ramadan goma na sha ɗaya wato goma da za a shiga na biyu sun fi zagewa goma na ƙarshe falalan shi kuma sai ya ƙara yawa abin da ya sa yake ƙara yawa domin a ciki ake tarajin a ciki ake samun kwanakin mara wanda suke kasancewa a ciki ake samun daren da ya kada kar manta kuma a ciki ake cire zakar da kai da sauran da aka wata ramadan yana gaba yana kara farina ya kamata ya zanto muna yin ba. muna sake tagewa ne ga aiki ba muna yin ba. muna sake ja da baya ba wannan bai kamace mu ba gaskiya da haka ya kamata ya zanto mun ƙara dagewa mun ƙara gajewa da ayyuka na kwarai duk abin da ka san ka saba na neman lada a wannan wata saboda falalansa to ya kamata yanzu din ka ƙara kokari ka ƙara fago ka ƙara haɗa. abin nufi idan ka saba siyarwa ne to goma na biyu da za a ka ƙara hannu idan ka saba kiyamun laili ka ƙara dagewa idan karatun qur'ani ne yiwa in a goma farko sauka ɗaya kai ko goma na biyu in ka dage kai sauka biyu goma na uku na karshe sai ka yi sauka uku haka ake so kai idan ya zanto abin da ka saba halartar wuraren tafsirai ne to ka tsara in ka samu tattara a gidanka sauraron tafsirai da alkur'ani a tsara za ka duk wani aikin alkhairi karawa ake yi zagewa ake yi in ka kula da wannan wata ranuwa a shabana din yadda ta shigo ko ta shigo kuma tana ɗiban rayuka da yau ana ciki amma ana tuna tuna to ka yi kokari ka sake dagewa da ayyukan kwarai domin ya zanto kai ma in ma mutuwan ya zo ɗaukan ka to ya tafi da kai da mashi amma kada ya zo ɗaukan kana aida na san a waɗannan za a ɗauki rayuwa ta da na a na yau ka ga ba zai yi aiki ba da aka mu saka jagewa an ga wani sarki mu ya kuma yi riko da hannayen jiya mun kwana ƙarshen aya ta goma sha ta cikin wannan sura mai albarka suratul ra'a yau za mu tashi kan aya ta ashirin daidai allazina yuquna bi ahdi llahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يؤمنون بآيات الله ولا ينقضون الميثاق والذين يبلغون ما أمر ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب Allah madaukakin sarki yake cewa allazina yukuna bi ahdillahi kuma waɗanda suka zanto suke cika alƙawuran Allah wala yanquduna nisa kuma ba sa warware dukkanin alƙawuran suka ɗauka wallazina da kuma waɗanda ya fi yuna ma amfan ba ku bihi suke sadar da abin Allah ya yi umarni na asadar zumunci da sauransu wallazina da kuma suke tsoron ubangijinsu to guda tara ƙarya ne za a mina fama in ka ba shi amana ƙarya ya ba'inci to wannan ɗabi'a ta munafiki kenan mumini bai ɗabi'antu da waɗannan ɗabi'un ba domin daga cikin allazina yusuna bi ahdillah mu'minai sune waɗanda suke cika alƙawuran Allah ma'ana alƙawuran Allah mafi kusin sarki al-imam al-qurtubi yake cewa hada min ta usul al-anfar idan muka tuna ayan jiya da muka kwana a kai Allah na cewa kaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika al-haqqu kamar huwa amma sai ce inna ma yatadhakkaru ulul albab to wannan da Allah ya ce allazina yufuna bi ahdillahi ana ga maka kuwa mu ne ku hankali cikin mutane kenan ku hankali cikin mutane allazina yufuna bi ahdillahi su ne waɗanda idan sun ɗauki alkawarin Allah suna cika a nan malamai suka ce al-mawquna bi ahdin lahi wal ahdu ka ce ismun lil suna ne na duk jinsi duk abin da ya shafi alkawari ya shiga alkawarin da kai da Allah alkawarin da kai kai da wani tsakanin tsakaninka da shi sunan shi ma alkawari ne ai bi jami'i uhudillah da dukkanin alƙawara da muka yi da Allah madaukakin sarki a nan wurin abin da ake nufi da dukkanin an daura da muka dauka wa Allah mun ɗauka wa Allah muka kin sarki alƙawari tun muna cikin cikin kowa yau Allah muka kin sarki ya tabbatar mana da wannan kace ke cewa alastu bi rabbikum shin ban zan so ubangijin ku ba ne mutanen ka ce tsarin bala cewa muka yi kwarai mun shaida mun tabbatar sirrin ubangijin Allah ya ce kun tsawo alƙawari za ku tsayu a kan haka muka ce mun tsawo alƙawari da ka duk wanda ka ganshi a duniya da musulmi da wanda ba musulmi ba kowa ya zo duniya ne da alkawarin zai kaɗe ta Allah sun sarki wannan alkawari kuma mun ɗauke shi tun muna cikin mahaifa tun muna cikin uwayen haka aka zo aka yi alkawari da kowa da ka alkawari ne na Allah za mu yi kalmar shahada za mu yi kalmar daka akan musulunci za mu tsaya mu tauhidi za mu tsaya mu kaɗe ta Allah za mu tsaya mu salloli azumi zakka aji, duk wani abin da Allah ya farlanta mu sai da muka yi alƙawari da Allah cewa za mu shi allazi da mai kuna bi ahadin waɗanda suke suke alƙawuran Allah kar ka ce ko idan kai alƙawari da wani da alƙawari da wani ba ma Allah kai ba da ka dan baka cika ba Allah ba zai kama ka ba a'a wani wurin Allah ya ce innal ahda kana mas'ula da yace wa awfu bil ahd yana nufin alƙawarin da kuka ɗauka ku ki juna ku cike duk waɗannan alƙawarin shine al'ada ya yake lallai alƙawarin innal na an bu masula alƙawari abu ne da sai an tambayi mutum a kai don haka bai kamata musulmi a waye gari yana wasa da alƙawari ba duk mutumin da bai kiyaye alƙawarin da yawa Allah ba ko ba zai kiyaye alƙawarin da yawa mutane ba mutumin da zai iya kiyaye alƙawarin Allah to za ka sami shi da kokarin kiyaye alƙawarin da zai mutane shi yasa alƙawarin tsakaninka da mutane duk abin da ka san da nauyi ba za ka iya cikewa ba kada ma ka fara ɗauka alƙawari domin zai zame mana maka alaƙaƙai annabi isma'il alaihi salam da kaji Allah madaukakin sarki yana faɗin cikin suratul maryam wa kana sadiqan wa'd Mai Allah ya fi annabi Isma'il da shi Allah ce wa kana sadiqal wa'd annabi Isma'il yana da cika alƙawari ma'anan cika alƙawari sai malaman tafsiri suka ce abin da ya sa ya ci wannan suna ya taɓa yin alƙawari da wani mutum kan cewa rana kaza ga watan kaza za su a wuri kaza da ƙarfe kaza dan annabi Isma'il ya cike alƙawarin kada ya saba alƙawarin kada ranar alƙawarin ya zo wani kudure ya faɗo bai cika ba kada Allah ya tsayi da shi a gaban halitturan kiyama ya tambaye shi sun saura kwana uku za su abu sai sai tsaya yana jiran mutumin a kwana uku kafin ranar haɗo yana tsaye in ya gaji ya zauna kan dutse har kwana mutumin ya zo ya da shi a wurin ya ce ni da ina saurin tsara za ka ta ayi kwana uku na yi a nan ka ga kwana sadi alwa'ad suke alkawari yana da cikin felin na alkawari a yau aka wari gari har ya zanto warware alkawari mun mai suna ko muka ɗauki sunan muka ɗaura kan muna kiran African Cat idan eh, ka ɗin kun yi alkawari za mu aka kai ƙarfe bakwai to ƙarfe bakwai ɗin ne zai fara shirin tukuna karfe bakwai ɗin zai fara shiru da ta hanyar kawai bakwai karfe takwas ma wanda ba shi a ya yi kokari da ka ya buga laifi ya zo karfe takwas ko sai ga ba wanda ya zo ko ya samu cikin da duk in kun lura da tun bakwai saura ina ne a je shi ma har ya yi buga wani kuma bai ci kan bakwai a kira shi wani karfe bakwai za mu yi duba a gobe sai ce ga nan ina hanya kana daidai na kai kaf ina hanya saboda waya ya mai da mutane yau ba da zafi

sabon na saba zai kawo kan na mu da littafin kan mu jero kafi ko da iya usul a'lam din ya samu mutum ya kiyaye tunda annabi yana cewa in Allah kan yana cewa innal munafiqina fi dalkil asfali minan nar munafiqai a wutan ma suna karkashin kasan kasa to kaga munafurci abun abu da yake dan haka Allah ya ce na yuquna bi ahdillah wa suke cika alƙawarin Allah wala yanquduna al-mithaqa ba sa warware duk alkawari da suka yi da Allah al-imam al-qurtubi yace rawa abu dawud wa ghayrihi an anas bin malik al-imam abu dawud ya rawaito hadisi da isnadi zuwa ga abu kan malik kana yace kunna inda rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sab'a aw thamaniyat aw tis'at aw kan malik yace cewa mun kasance a wurin annabi sallallahu alaihi wa sallama mu mu bakwai ko kuma mu takwas ko kuma mu tara ya dai manta adadin guda nawa ne kai tsaye ya ce fa'ala sai manzon Allah ya ce muna da wannan sai ya ce ala tubayyuna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jama'a ba za su ba za su yi manzon Allah mu baya a ba yace mu din dai da muke zaune yace in ba mu ba mu takwas in ba mu kuka tsaron tara ne ba mu ce aka din haka annabi ya dube mu yace ba za ku yi wa manzon Allah mu baya a bakan aikin Allah yace wa kunna hadithu ahadin bibi'a a lokacin su ba mu dade da mutum baya a ba Ba mu dade da mun baya a ko kuma yasa ki so ba za ku manzon Allah mu baya a ko dan mare yace fa kunna da mu kafi kada baya na jama'a kin Allah ku almu mu baya kamun ta ne hatta fara la ilaha annabi ya sake yin ta jama'a da za ku yi mu baya a mu ce mun maka baya asru annabi yana nana ta wannan kalma fa basatna da muka ji annabi ta sa kun kace shi kenan fa basatna aydina sai muka shimfida hannayen mu fa baya muka sake mai baya fa sai wani mai magana a cikin mu yace ya rasulullahi ya mutaikin Allah inna qad bay'ana mu ko ga shi dai yanzu mun sake maka baya fa alama da mu ba. akan me muka yi maka ne kamar yanzu na baya mun san akan me yanzu dai ka ce mu sake mu je mun yi amma mun san akan me muka yi maka baya ta mu ce. an ta'budullah mubarakan da kuka yi min a yanzu kuma mun mubayakan cewa ne za ku bauta wa Allah madaukakin sarki wala tushriku bihi shay'an ba za ku hada Allah madaukakin sarki da komai ba ba za ku haɗa Allah da wani ba da tusarru salawatun sama sannan kuma daga cikin wannan mubaya kun mun alƙawari da mubayan cewa za ku kiyaye salloli guda biyar da za ku yi wasa da su ba wa tasma'u kun yi mun mubaya akan za ku saurari jagororin za ku saurari shugabannin ku wa teku kuma za ku yi musu da'a da biyayya wa asarra kalimatan safiya annabi daga nan sai sirranta wata koyayyar kalma ya faɗi wata kalma bai daga murya da ita sosai ba tsala abin da annabi ya koya a karanta ya ce la tas'alun a shay'an kada ku rika roƙon mutane ko kada ku zama roƙa, kar ku je kuna roƙon mutane ku ba tsala ya ce wala kada kana ba'u ula'ikan ya kasance waɗannan mutane guda bakwai ko takwas ko tara sai da aka wawi gari sake da cikin ya tsoro sauƙaru yana tafiya ne bulalan da yake kukar raƙumin shi zai faɗi fama yas'alu ahada baya roƙon wani an yi na wula buɗi ya roƙe wani mai komo sai dai sauka a kan raƙumin ya je ta, ɗauko wai idan ya ce wani mai komo wai ya roƙe a wurin ka?" ta gaba suka yi na bi ahadin la alƙawarin Allah sun tuka in zuwa manzon Allah mu ba shi ba roƙon wani don haka ba su zai faɗi saboda taka san yana ganin ya ce wani ne ko mun bula ne wai ya roke ka wani ha to ba zai haka sai sai da rakuma sai ko sai zai dauka sai zai sake hawa ga kenan ne cika alƙawarin Allah ne ya zanto kana kiyaye amana da alƙawarin da ka ɗauko wa manzansa قال ابن العربي arabi ابن العربي المالكي كمان cikin tafsirin sa a kamun Qur'an yake min a'zamil mawaqit yana da cikin alƙawura mafi girma da muka ɗauka wa Allah madaukakin sarki shine fi zikr a cikin wa'azi Allah yus'alu suwa kada a roƙi wani in ba Allah kenan daga cikin alƙawarin da muka yi wa Allah wa'azin da za mu ɗauka a cikin wannan kada mu roƙon mutane su ba mu wani abu فقد كان أبو حمزة الخراساني الإمام أبو حمزة الخراساني يا فتنجي من كبار الكفار ينقل من يمن ينبال الله ما في إبادة سمع يقول أن أناسا لم يوقف مثالي بارك رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم من الله مبايع أن لا يسأل أحد شيئا akan ba za su sake roƙo wani mutum wani abu ba alhadis har ya kai karatun hadisin kamar yadda muka biyo a fa qala abu hamza sai abu hamza yace rabbi inna haula'i ahadu nabiyyaka idza ra'u ya ubangiji waɗancan bayan Allah sun yi wa annabinka alƙawari cewa in sun ganshi, shi kuma za ku tsare wannan mubaya'a da aka yi wa annabi kuma ma ba za su yi kowa wani abu yake cewa wa aka duka ni kuma na maka alƙawarin ni ma ya Allah Allah as'ala da shay'an duk da ban ga annabin ka ba to ni ma dai na maka alkawari babu wanda zan sake roƙon shi wani abu a duniya yadda tsara yake fa qara'ta kun min ash wannan abu hamza sai fito zai aikin hajji ya taso daga ƙasan sha yuridu makka ya rufe garin makka fa bayyana ruwa, yamshi yayin da yana cikin tafiya duk kwareki a ƙasar hanya minan laili cikin dare is baqiya an ashabihi sai ya tsaya wato yin jinkiri daga abokan tafiyar shi da tsoro saboda wani tsoro suna kan tafiya sai ya ɗan tsaya da yi wani bukatan shi na ɗan adantaka abokan da suke tafi abokan ya sa su suka yi gaba sai ya biyu bayan ba bayan ma'amuran shi ilayi yayin da yake tafiya ya tsara sa'in da kuke if sababa fi fi'il sai fara cikin wani rijiya ala hasiyati sariki wannan rijiyar yana gefen hanya yana tafiya yana tafiya kullum sai kuka sai fara cikin rijiya rijiya a gefen titi to ya ba Allah alƙawarin ba zai nemi taimakon wani ba falan ma hanna fi ba'arhi da ya ba a yi har ya je har karshen rijiyar ya ci a ƙasan cikin rijiya ƙara sai ce asare zan nemi taimakon mutane zan yi iyo la'alla ahadan ya kuma kuma mai yiwa in nayi iyo wani daga waje zai iya jin murya ta sai ya kawo mun ya ya cire sun makara kafin iyo sai ka cewa inna a ahatuhu ya rabu kai kuma idan na ihu wanda na mai alkawarin cewa ba zan sarrafa roƙon wani ba to in na ihu kuma ai zai zai zai ce na ba su alƙawarin da na yi ya kuma zan yi ihu yadda da laskana cewa zai ga yana gani na wani ne kuma zai ji ni yana cewa wallahi na rantsi da Allah la ta kallantu bi ba ina tuna wannan ban buɗi ki na yi magana kalma guda ɗaya ga wani halitta ita sai na fasa irin kowane shi yake da nan kiro sun malam kyalbi ba a ɗau wani lokaci ba illa ya tsira sai an kaɗan izmar da zalika na ba sai ga wasu jama'a sun zo wucewa ta wurin na bibiya. falan mara auhu da suka ga wannan bidiya a lalata ya ce ya jaddaba bakin hanya قالوا فإنه لا ينبغي سد هذا البئر wannan rijiyar tun da ya kusa da bakin hanya ya kamata a toshe tun ba a mutane za su kafa a sai ya faɗa mu to sun makaba o kataban sai suka dogon katako wani tsagoha suka kafa a harafan a bakin rijiyar mafafkowa da turari suka fara lulluɗe ta duka samu dogon katako suka ɗaura a bakin rijiya suka fara zuba ƙasa don ya rika ga suka gano cewa ƙasan yana isa kan tofa suka fara zuba ƙasa falan ma na azali ga abu ba abu hamza na cikin rijiya da ya gaba abin ya zama haka yi da ma na kai wannan mutuwa da ba suna cewa za su zuba ƙasa ya kashe ne za su sun a da an yi tsaye ka ya koya yi tallafin ta ta kai da wani a cikin ku ya ce kun makara ya sake cewa wallahi na ranta da Allah la min ha abada har abada ba zan fito ba in dai in nemi taimako da na yi Allah a kawai ba na neman taimako wani sun mara za a yi ya koma da kansa ba kare ya ce alaisa da aisha manya haka sai kai ko hamza ba dama kai alƙawari ga wanda yake ganin ka cewa ba ka ba taimakon wani ba watakatili suru watawakali sefilkima dubaraka wataala bagaini nyeti mukamaman baa tumma sanada daga nan sai sake tijina fi aaru bi iri a asar ni bin sake ni mawai kwaya suji mufassiran fi amal yana fitna ni iri iri akan al'amarin sa kwaya ga sura wa lafafa a yi sai ga kasa ya fara zuwa daga kan wa ya saka biyar fa'u wannan ta ta kuma yana tsage mai kasan sai kasan bayan kafar inda Allah ya taimake kasan bayan kafar wa a fi asma'i zalika man yaqul ana cikin zubo wannan kasan awo sai da ana cewa ha ya da kai ni ko hannun ka da Allah ba ya kai ko ka ko ko ne ko kana mai ko mai jiya mun ko ne ba a sanna ni sai na biya ko ko ya tagara sai ma rasul wahida da ayyuhu ila fannin fannin bi'a ko sai ga na amanka sai biya a wajen ba ka rasu ne na fita don da kowa kuma ya ja ni na an gama suke kabar rijiyar da kasa waye ta wani kwangan ta ba masu zubo kasan ma kwangan su ba fasamin ku hati kan ya ko kawai na ji wani mai murya yana cewa kai fara aika samarin ta yaya ya gani ke ya wa Allah alƙawari Allah ya cike mai alƙawarin to shi yasa ka ji ana cewa man yake wakan anan da ta huwa sai dai ka dogara ga Allah Allah zai gami maka komai ba wanda ya ce ga bayan ka ka dogara ga Allah yo wanda yake gani yana da gida ba za ka kai kana samu mai karamin ubangida menene wani ya wahala to wanda yake da Allah kuma ga yamu gidan da ya kai Allah to duk gidan da ba Allah ba ga yamu sunan shi ba karamin gidan ba to a duniya ba mai babban ubangida sai wanda yake rike da Allah ka za ka kawo kayan da wani kan ubangidanka ya dan gobe ka wani kan ya kan sai ka da wani kana ka zo ya yi ubangida na gobe ne karamin ubangida ya ba ina ubangidanka shi ma karkashin wani yake amma in kana tare da Allah sai kake da asalin ubangida shi ne ba za ka wani ya yi wake bayan ya ga wannan haba sake ba a da yake yana wake yana cewa na hani hayaki minka an asifal hawa kunyan da nake ji ya ameni, ni in yi abin da ke cikin zuciya ta na damuwa in ce na fara rediya ba a hanaita ni bil ilmi ka an tafi kai kuma Allah sai ka wadata ni iliminka ka riga ka san halin da nake ciki sai ya zama maka ba sai na yi bayani ba to an zo an fitar da ni daga wannan yanayi shi yasa malamai suke da wani kalma da suke cewa inda za ka rayu a rayuwarka kana da bukatu wurin Allah madaukakin sarki ba ka iya roƙa amma abin da ya shafi ambaton Allah salatin annabi suratul fatiha karatun alqur'ani subhanallah astaghfirullah aba da suka ci ambaton Allah bila adadi ya zanto ba ka barin su Allah zai biya maka bukatun da ma ba ka roƙa dan fasuruni alqur'ani kana ambaton Allah Allah ma na tattauna da mala'iku gari da damuwanka yana kokarin iya maka bukatun ka na ka yake cewa bakta fi amri fa fa fa ku shahidi ila ghaqibi wal lutu yudraku bil lutu yake kana bakta fi amri Allah ka ta tausaya ma amri na fa ku shahidi fa ku shahidi sai ka bayyana halin da nake ciki ila ghaqibi wanda baya nan ma sai yana cikin damuwa wal lutu yudraku bil lutu to dama tausayi yana da kan tausayi ya yi ta kawo wannan baitoci da ba sai na ƙara al-imamu ibn al-arabi ya ma ga rajulu kaga kisa wannan mutumin ahadallah alƙawari wa Allah da al-wafa'a sai ga sakamakon cikawar alƙawarin ala tamamu wal kamal ta yanayin kamala da cika da tumbata fakkadu da hidata ibn al-arabi ya ku rika koyi da wannan mutumin kuma ku zanto mai tawakkali insha Allah in Allah ya so kuka yi tawakkali irin wannan ta ku ai za ku tafi ke me yasa manzon Allah yake cewa da za ku tawakkali irin na tsuntsu la kun kama ya ku al-tayr saboda shi ma ka taruhu bi tsana in kun ya ku kowa tawakkali kai yau ba ka iya bacci sai ka ajiye na gobe shi kuma kun ku ba ruwan shi da na gobe zai kwanta bawa gari da wani ta kuma ya samu saboda shi ma ka taruhu bi tsana al-imam Abu al-Faraj ibn al-Jawzi kenan yake cewa ka ko su haka rabu shiru da wannan mutumin ya yi fi haka mutum a wannan wuri da ya tsinci kansa ala tawakkul fi za'amni shi a da wasu san tsabaran tawakkali ne ya anafin ala nafsi hakan kan daidai ne ya tsinci kansa da ya dogara ga Allah wa zalika amma hakan da ya la yahillu bi halatta in hakan da ya yi da ya ibnu jawzi yana nakadin wannan abu ko ko ha yake cewa walau annahu ala tawakkul da ya fahimci ma'anan tawakkali la'alima da zai san annahu la yunafi tawakkali baya kore ne ni agaji fi tilkal hala a wannan yanayi da yake domin tawakkali aka ce ba tawakkuli ba shi wannan tawakkuli ne Allah dai ya kubutar da shi saboda tawakkul na dogaro ga Allah amma hakan ba ya nufin cewa irin wannan yanayin karka nemi ko ba ibn tawfi ka yana da wani littafi ɗaya yake da gudu shine talbis iblis wannan littafin talbis iblis duk yadda mutum ya kai da bautan Allah to in yana karanta littafin sai ya littafin yana rauƙashi littafin yana rauƙashi da aka ba littafin da zai fice ka ka zanto mai bautan Allah ta kowane fanni sai ka karanta wannan littafin na talbis iblis Littafin ne shakundun duk wani musulmi gaba ɗaya yana buƙatar karanta littafi in ka ɗau littafin ne duk yadda kake girma ka ga inda kake da rauni kana ka gyara in ba ka ga iblis zai sarfe ka ka gyara in ba ka ga iblis zai sarfe ka kana to a ciki ya kawo inda ɗan tsare sun tufa ne shedan yake samu ya ja to a ciki akwai irin wannan da dutsen ibada ba ilimi da kuma inda ake samun masu ibada suke samun zamiya kaga mutum ya damu da zallan ibada ba ya damu da neman ilimi ba to in za ka yi ibada ba ilimi nan ma za a samu matsala yanzu wannan ba dan Allah ya mutu an ja shi ba ga yamin da an ci gaba da zuba kasa a kan shi sai ya mutu shi ya kashe shi ko ya kashe shi ya kashe ba amma dai an nuna karfin tawakkali ya yi kokari a nan amma akwai yanayin da in ka shiga ba laifi kana iya neman taimako a irin waɗannan wurare kamar yadda ibn Jawzi ya yi misali manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ya fito ya baro garin makka zai yi hijira zuwa madina ai annabi ya san hanyar madina amma ba ya sake neman taimakon wani wanda ba musulmi ba wanda ya zanto shi din ya fi sanin hanyoyin madina ina za a rika bin shortcut a cikin dare a isa madina da wuri annabi ya kira shi ce to ka zama jagora ka rika nuna mana hanya haka ya zama jagora ya rika nuna maka haka tafi madina ka san annabi ya nemi adadin wurin wani wa wanda ba musulmi ba da ka alisti'ana babin taimako akwai abin da Allah ya ba da wani bangare ɗan adam yana iya zama sababi to wannan ana gaya musu al'aqdu bil asbab riko da sababi wannan ba wanda ya hana ba wanda ya hana ya halatta kai riko da sababi wani ya zo wani manzon Allah ke cewa ya rasulullah zan saki rakumi na in yi tawakkali ya ke tsaya daurara daurara shi yin tukuna sannan sai ka ce na yi tawakkali amma a take ka ce na yi wakali wannan tawakkali kai ba tawakkali kai ba shi nan ka je ka ɗauki kuɗin ka sai ka aje a kofan gida a ce kudin ka fa ka ce ajiya ne ba ka tunanin za a ɗauka sai ka ce tawakkaltu ala Allah na gobe ga na ƙarya ne tawakkali kai ba tawakkali kai ba ko a cikin sharuɗan yanke hannun farawo in farawo ya yi sata ana cewa sai in abin da ya sata ya kai rubu'u dinar za a yanke hannun shi ko to ba iya sharafin kaɗai ba bayan abun ya kai rubu dina ba a yanke hannun farawa sai an sake duba wasu sharuɗa daga cikin sharuɗan sai an bincika abun da ya sata kan a girbi yake ko ba a girbi ba ya zo ya miliyan ɗaya ɗinka amma ina ka ajiye miliyan ɗaya ɗin a gidanka ne kam amma a tsakar gida ba a ɗaki ba to idan ya ɗauka ta da shi ko an kama shi ba a yanke hannun shi Allahumma sai dai to a miki ta'aziri a mai horo kawai amma yanke ka miki ba zai yanku ba domin miliyan ɗaya wurin ajiye su ne tsakar gida ko a ɗaki ma akwai ruwan to da ka ajiye a tsakar gida wannan sakatinka ne in ya ɗauka sai dai a hora ta a tsakar ka saki amma yanke hannu ya tsalla ba za a yanke hannun shi ba kai ne ka zo da motanka sai ka bar ta a kunne a kulo ko a kofar gida sai ka shiga gida kada kuma ya kwana a haka ka bar kofan ka gobe wani yana zuwa sai ta sai kitse ya fita nan kama shi wannan sai dai gobe ba ka ta hina dan bayan ba a tarbi ba ka sake bar min hanyar sauki ya dauka ya gaba to wannan ba tawakkali kai ba tawakkuli kai da sauran to da ka komai sai kai ma ka tsaya da kula da al'amarinka to sannan in barawon ya zai sata sannan a ce za a yanke hannun shi sannan akwai abin da ake kira alfiyana zamba cikin aminci yana iya maka sata a firgi ka killace kuɗin a cikin ɗaki kuɗin ya kai rubutu dina ka ɗan cika ta rubuta biyu to amma sai zuwa waye ya maka sata sai aka bincika to ai wani kamar ɗan gidan ne ba ɗan gidan ku ne. amma yadda ka yarda da shi ɗari duka ɗari yana iya shiga ko ina a ɗakin ka in kai goro ne ma kuna iya kwana da shi in gare da wani za ka ji sana ko wurin aiki kana ce bar miki dakin a buɗe sai ka ce ga ke din in ka gama sai ka kulle ina zan aje ka sai ka nuna mai wurin ajiyewa yadda da shi ne sa ka nuna miki ga wurin ajiyewa ko kuma ka sai makullan sai ka raba maka makulli kai da shi kaga ka yadda da shi to wannan daren da ya shiga ɗakin ka ya je inda ka killace ka sa da ya kai wurin ubina kuma kana shi da za a ta hannu to dan sunan shi ba fara'a ne ba sata ba abin da ya sunan shi zamba cikin aminci ba sata ba duk wannan kawai din malamin usul fiqh sun tattauna shi ba a ce fitar da hukunci a shari'ar musulunci to haka ma al'amarin wakali al'amari ne mai kyau amma akwai abin da dole kana bukata dan uwanka sai ya samu samu kai rayuwar mu yau gaba daya baya taba tafiya dole sai na tuɗe ka sai ka tuɗe ni sai na taimake ka sai ka taimake ni in ba ka barayin baya yiwuwa ka ga duk kuɗin mai kuɗi bai isa ya sa tufafi ba sai ya nemi teloli in ba ba in yana ji shi mai kuɗi ne ya isa to sai ya kana da kuɗi sai ya ya sa to ya ya sa ya dinga sai ya je wurin jera. ko da kuɗin shi ne in tela yake ba zan karɓa mun daina karɓar ninki zai fara da kuɗin dan Allah dan Allah shi ma an zo wurin na'am tun kafin ma ya kai ɗinki in mai sai da yadin ya ce ba ya ba ba ba yadda ya iya takalmin kan yi da ke kai baki ne ba ka iya wanke ba sai ka nemi ke wanke ba in ya tsinke sai ka nema ban ɗakin ka ya cika ka tone mana ba aikin ka bane sai ka nemi wani a ce rayuwar yana nuna mana ne tafiya ne na yin juna to in abin da ɗan adam zai iya yi maka dan ka ce wani taimake ne a kasa wannan ba abin da ba zai iya bane sai ka ce ka yi min wannan kuma ka fita daga ka'ida ka tafi abin da zai iya kai ka zuwa ga kafirci da ka sai Allah yake cewa allazina yakuluna ma amara Allah da kuma waɗanda suke sadar da abin da Allah ya umarni an yi usara ma amara Allah bihi abin da Allah ya umarni da shi an yi usara na ne na cewa a sadar da shi shine abin da ya shafi zumunci da sauransu abin da Allah ya umarni na a sadar min silatul arham na sadar da zumunta wal ihsani da kyautatawa ilaihi zuwa ga ulul arham akwai waɗanda ake kira ulul arham ma'abota zumunta ma'abota zumunci iyalanka iyayenka danginka ta bangaren ku ba ta bangaren kuwa akwai wanda akwai zumunci tsakaninku za ka rika zuwa duba su za ka rika kyautata musu zumunci akwai na gangan jiki akwai zumunci maliya na dukiya duk wannan zumunta Allah ya yi umarni a sadaka wani malam ya littafi tukutum da guda sunan littafin silatul arha sadar da zumunci sadar da zumunci a yau ya yi karanci sadar da zumuncin da ya karanci yau wani yana iya shekara goma bai haɗu da wani wanda yake danginsa ne san uwansa musulmi ba bai haɗu da shi ba kuma ko a jikinsa wani ya kuka ya damu da wani a cikin danginsa mai shi Allah ya buɗa mai abin duniya da shi kullum ana bibiyan layin wanki amma a wanda ba a damu da layin wanki ya zan ko irin mutanen da layin ba ubi ba a ma da al'amari wannan ba daidai ba ne zumunci akwai na dukiya akwai lokacin da danginka yana bukatar ya ganta ne kai din akwai lokacin da ba kai din ba kudin ka din je kaje akwai lokacin da kuma ba yawan tura kudin ba ne wani za ka ya bar sa shi da iya aka ce sai shekara goma bai taɓa zuwa gungun ba in an mai baya kara zuwa zuwa sai ta me ba na tura musu me ba na tura musu ko sannu mai kuɗi akwai zumuntan da ba na kuɗi ba ne bayan ka sa wajen su su gan kaɗan ganin kan sai su gida za ka tsara da iyayen su tsakanin da su da nesa yi iya kokarin ka duk shekara ka riƙa ne kuɗin mota ka je ka duba in kana da iyalai ɗebo suka je ka ga dangi ka je kauye ka da, je kaza wani ya tafi birni sai shekara goma in an yi magana to ka turo a nan ba wani kan ma ne ba zai zo ba ba zai tura ba in ya ga kun ne ka kira to zai fara kashe wani zai ce za ku fara roƙo za su fara roƙo wannan ba zumunci ba annabi yake cewa laysa alwasilu al-fasiq bai zama mai kadar da zumunci wanda yake yi da ko an ce ka je ka kuma sai ka ga ba ka zuwa gidan mutane waye zai akwai wanda a dangin ka ba zuwa gidan kowa ne dan wani kuma ba ka zuwa gidan to annabi yace in ma kana da kun zo ne to Allah bai karaba ni da wani hadisi annabi yace to in faɗa muku abin da zai ƙara muku yawan shekarun ku a duniya kamar sahabbai sun ce eh sai manzo Allah yake sadar da zumunci yana sa a ƙara mutum kwanakinsa a duniya to kaga sadar da zumunci babban abu ne amma annabi ya nuna cewa ran kiyama idan aka zo tsallake sirari a sirarin nan in ka zo wucewa akwai wasu ƙungiyoyi guda biyu ɗaya ta dama ɗaya ta hagu na dama yana wakiltar biyayyar iyaye na hagu yana wakiltar sadar da zumunci in ka zo fito wurin wannan ƙungiyar in kai ma ga mai biyayya ga iyaye bane zai wanka da kai zai faɗa cikin jahannan in ka tsallaka nan ba ka sadar da zumunci nan ma zai wanka karanta kai ya zubar da kai cikin jahannama to kaga zumunci a ce babban al'amari ne da ya kamata mu kiyaye shi amma irin wannan rayuwar har za ka zo ka abu da ɗan uwanka ma ku yi ta faɗa da ka sani wani za ka abu da ɗan uwanka ko ku yi faɗa ko kuma abun arziki ya haɗa ku yi shekara goma sai wani dalili a haɗa ku da wasu kakanninku da iyayen su ai ranar ai wani ɗan uwanka ne sai ka ji kuma wani iri wata kuma ka je ka abu da ita kana neman auren ta karin an je kai zuwa ta kana ce ko dangi ne da mu naka gida za a ce zaka ce kai ba ka auren dangi za mu naka mu sai ka kai karin ta yi kuma na ka kudin mutum ta yi daɗin ke da aka yake cewa ga lafiyar da aka wani kuma kuke kudin ban ubangijin bayan sun sadar da zumunci suna tsoron ubangijin wa ya kafu na su al'afisar sannan kuma suna yin tsoron mummuna ke tsari da ta a zuwa zai mu gwada bayani akan mummunan hisabi shine mutum a goma hisabi a ce za a mai kwakwan sai bayan ne sai an lissafa komai wannan zai yi wuya ya sha amma in Allah an kai ka da rahama sauran zunuban kawai Allah zai rufe sai ta je ka kawo shi kenan je ka je ka kaga an rufa maka to mummunan hisabi shine yi wa mutum ta to mutumin da ya zama yana sadar da zumuncinsa bayan cika alkawari da yake yi sannan kuma yana tsoron Allah yana tsoron mummunan hisabi sai kuma wallazi na sabaru ta a wajen rafi idan ana ambaton sifofin waɗansu bayan Allah والذين كفروا بما أوجد ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأن تقول لما أبدناهم سرا وآنية ويبدأون بالأمر السيئة ويبدأون بالأمر السيئة أولئك لهم قرب الدار جنات عدن يدخلونها

ai ya yi daɗi ai yi ji labarin gidan daɗi aljanna gidan daɗi yau akwai karatu yake cewa wallahi na sabaru sifan su na gaba su ne waɗanda suka yi hakuri ibtiba a wajen su ne, hakurin da suka yi sun yi ne kurun don neman fuskan ubangijin wa a samun salata kuma suka tsayi da sallah wa anfa'u kuma suka ciyar ma razaqnahu na wani bangare na kasan abin da muka azurta su da shi sirran wa alaniyatan sun ciyar a koye sun ciyar a bayyane akwai wanda a koye yana ciyarwa baka sani ba akwai wanda a bayyane yana ciyarwa baka sani ba wa yajra'una suna tunkuɗewa bil hasanati da kyakkyawan aikin nasu a sayi a sai su tunkuɗe mummunan aiki wato wannan ciyarwa da suke wa bayan Allah na fi sabilillah ne su da suke cirewa su ciyar da bayan Allah su yi sadaka da shi wannan dukiyar yana tunkuɗe musu mummunan hau da bala'i da zai tunkaro su ula'ika da hun kuɗu waɗannan su suke da babban gida na ƙarshe wani gida jannatu adnin aljanna babban birni sai mun zo sharhi za ka yadkhuluna za su fige ta tsaf wa man salaha da waɗanda suka yi kyawawan ayyuka min abatihim cikin iyayensu kaga mun aljanna sai an yi aiki mai kyau wa azwajihim da matan waɗanda suka yi kyawawan ayyuka wa zurriyatin kai hadda da da jikoki da tattaba da zuriyan ka ka'af da wanda baka taba ganin su ba sai ranar sai ga gani a wannan jikan ka na jikan ka na dan ka dan dan dan dan dan dan ka har na ko da duk wani hade gaba daya wal malaikatu malaiku kuma yadkhuluna alaihim sun rufe shigowa ta kansu min kulli babin ta kowane kofofi suna min damuwan ku me za a yi salamun alaikum mala'ikun ba sa shigowa ba ba izini dan za ka gane a lokacin duk wanda ya shiga aljanna ya fi mala'ika kima da daraja za a zo bayanin za ka yi mala'ikun ma in za su zo da isko za su ta kawo salamun alaikum amincin Allah ya bata gare ku bima sabartu da haƙurin da kuka yi a duniya yau kuka shigo aljanna fa ni an ma kuku bashar ma dalla da babban gida ta ƙarshe wanda ba a irin ta ba a nan wurin Allah maɗaukakin sarki da yake cewa wallazina sabaru taqa wa bi rabbihim waɗanda suka yi haƙuri don neman fuskan ubangiji wasu rabbihi to da dama ana fassara shi neman yardan ubangiji amma ka'ida ta fuskan aƙida ba daidai ba ne iftira wasu rabbihim neman fuskan ubangiji domin an samu mu'abbila masu mutum sifar Allah wai kada a ce Allah na da fuska to wasu sai su ce yadda ba fuska ba wa yabqa wajhu rabbika fuskan ubangijinka zai wanzu a yaddan ubangijinka bal ya dawo ma hukuka kan fista taimako ake nufi ba hannu ne, wannan ba daidai ne. a ka'idar musulunci duk sifan da Allah ya tabbatar wa kanka sai ka tabbatar mishi amma ko ba za ka sifanta ka ce irin na suwana ba to da ba irin na mutane ba wani iri sai mu ce wanda ya dace da ya yake ban sani ba kama kuka sani eh ka dage ka je aljanna za ka sani dan a cikin aljanna akwai daɗin da ya fi aljanna daɗi shine mai ganin Allah ganin Allah ɗan aljanna sai kun shiga aljanna da a bar karatun nan sai na goga kansu to a wannan lokacin ɗan aljanna da za ku shiga aljanna me zai kai ku aljanna hakuri ne za da Allah ce na sabaru waɗanda suka yi haƙuri a wajhi rabbihim dan suna neman fuskan ubangijin su aya kenan suna neman su ga fuskan Allah ran kiyama ran kiyama akwai ganin Allah wujuhun yawma idin na nazira ila rabbiha nazira wasu fuskoki ran kiyama suna haske ila rabbiha nadira saboda sun ga fuskan ubangiji wato kana aljanna kana ganin Allah sai fuskan ka kuma ya kara kyau ganin Allah sai saka hasko fuskan ka to wannan a aljanna kenan da amma masu hakuri a duniya da za su samu wannan dacewa da wannan sifa su ne waɗanda sun yi haƙuri ne ba don komai ba sun yi haƙuri ne don su ma su ga fuskan Allah ran kiyama Shi ne magana da na faro ɗazu ganin fuskan Allah a aljanna din ya fi aljanna daɗi ne domin ɗan aljanna suna cikin aljanna kar ka manta za a zo da mutuwa a sifar rago sai a ajiyar kan sirati a ce ɗan aljanna kuna gani su ce muna gani ɗan wuta kuna gani su ce muna gani sai a kwantar da mutuwa sun sai a rauka sai a yanka shi an kashe mutuwa mutuwa an yanka mutuwa ya mutu sai Allah gobe yan aljanna ya ce ahalar janna qulubun bila da wama ba sake mutuwa sai su fara murna dama duk abin da yake yanke daɗi a mutuwa ne afsiru zikra hazimin na zaki maut ku rika tuna abu mai fata bajar jin daɗi shine mutuwa sai a ce wa ɗan wuta ahalar na da ɗan wuta sai na'am a ce qulubun bila maut dawama ba mutuwa kukan ina murna sai kuka ai tashin hankali sai Allah da yan aljanna sai ce inna lakum an tashku fala tadrimu abada za ku yi zaman kuruciya da samartaka ba tsufa jinjin har abada ma ba zai zo ba an mai da kai ɗan shekara ashirin da biyar ɗin nan yawan na ka nisa talatin ka kai malam Mahmud da ka tashi da aiki ba tsufa jinjin za ka dawo a ce ku zauna a matasa ba su ba sannan kuma inna lakum an amun ku zauna cikin ni'ima ba za ta taɓa ƙarewa ba har abada a ce ga kaza ga kaza duk ai talla duk abin da aka baka ba ta yankewa ku rayu ba mutuwa sai murna ko sai kar Allah sai ana shela kawai ba sa ganin mu shela yan aljanna ko ne abu da kuke bukata sai ce ya Allah me za mu bukata me baka mana ba me baka mana ba yanzu kam har an kure kwakwalwansu ne ba a kwakwalwansu ma ba sa iya tuna me za su bukata su hau ka san yau duk daɗin da aka sa ka ko kai za ka ɗauka an kure daɗi ko can wala sai ka tuno iska amma da kaza zai samu sai ga ba ka zama wannan sai ga ba ka zama yau duk abin da mutane suke ganin daɗi ne akwai tafakiya a shugaban ƙasa america donald trump banda hawan shi ne na farko din can kafin a zuwa kada shi ya dawo ya hau shugaban ƙasar america ko furfura da ibabu a kan shi a iya shekaru kudin sai da idan furfura ba zai kuma ake hira da shi a cnn to ya gashi ta furfure ana ganin ku shugabannin kasashe ba ku da president dole ya yi kudi jami'a za ka iya cewa a ga doka ba in majalisa suke kula da a yi ka ce doka za a yi ka tura a je a yaƙi kafan can sai a je a yaƙi wancan kafan a je a kashe wani an su shuwa da wani sun san munafurcin kuma da yadda ba je ku kashe wani sai an kashe wani masoyi dole kuskure da furfura ka taba ga wanda ya hau mulkin Najeriya ke so kada tunani haka ba duk yadda kake ƙasar sai ta jabalbale maka sai ka ga yanzu akwai damuwa haka al'amuran yake tafiya amma aljanna gidan daɗi na manta da ka sai a ce ba abin da su tunani su buga tunani ina an kure kwakwalwar ɗan adam Ba ta ga daɗi ranar an ga daɗi kai ka san ban daki ma ba wa ba a karfi ba a kasari mura ta ƙare ku ga ruwan sanyi ka ranar ba a dan haka sai su ce ai an gama komai ba abin da za su nema kawai sai Allah ya bayyana musu a cikin wani gajimare suna ganin Allah kallon Allah din sai ya mantar da su daɗin aljanna sai su cewa a ce kallon Allah ne aljanna to sun sun ɗauka yanzu ma ba aljanna suke da ba sun ɗauka suna kan wuta ne yanzu ganin Allah ko sun ɗauka shi ne gidan aljanna an gina tunanin wani abarban aljanna ayuban aljanna ruwan aljanna efin aljanna waye na aljanna an manta ganin Allah ya fi aljannan da ka sai su suke suna ta kallon Allah kuma Allah zai bayyana ne ko duk yawan an aljanna wani ba ta da ka samu na aika kalla kamar tsani ma in kalla ba kallon in ba ne na la ba kallon in ya bane kallon in ya ne to sai ku fita ku fita waje a cikin musu su shigo wancan karin gudun kasai wancan gudun da zakin kwarto ke ne kai na yin ya ba yana dakin maza sai dakin mata ku fita wasu su shigo kai ma ka so ka je ka shiga dakin matar mutum shi in ya sai ki fita ɗakin maza sai dakin mata kai kuma ka so ka je kallo to na Allah ɗin jaru ne don a tabbatar na in ya suna bayan ƙarya ne ba bayyana ya yi ba na zuwa ci kuɗi ne na ba mu mukami a kai don wani ba ya samu ka tare ne kana kwance kawai a inda kake a gaban aljanna malam kana kallo tsara ara'iki Yau zafa da zafa ana kan gazon aljanna tana hangowa kallo na takama sai ka kalla ba za a ce ka gaji da kallo ba don a aljanna ba a gajiya da komai sunan gajiya ta kare a duniya ne a aljanna ba gajiya ka san gajiya ma cuta ne ba aljanna babu ita ya ka kawai sai Allah sai zo ya dauke ka ya dauke kawai an suna cikin wutan ne ba ne an dauke wuta Allah yana fasiya so sai kawai to kafin sai da hayyafin shi zai ga kawai yana cikin wani jeji ne aljanna ma yana ganin guji ne saboda ya ga Allah to sai ya san wani dan caji aljanna sannan sai ya ji a dan dare daidai to wannan aljannan ke. to waɗanda suke yin hakuri a duniya suna hakuri dan me saboda su je aljanna su ga Allah malam ko danganin aljanna ko danganin Allah bai kamata mu yi wasa da aljanna ba e eh, kotan gadin Allah ba za a ce kawai yawwa yawwa a ce za a ga Allah ba wani yau zai ce Allah samu mu ga annabi ba to ganin Allah kuma sama da ganin annabi to ganin Allah za su yi hakuri ne dan ne suna so su ga Allah da duk abin da yi muku a duniya sai mun hakura kai sai ka ɗauka ko dole ne abu ya fi karfin ka ba dole ka kula ba yana cin kallon Allah sai ya kula ka san me zai faru aliyu zainul abidin wannan cikin jikokin sayyidina ali yake cewa ran kiyama idan aka tashi akwai su gungun jama'a kudu za a ga suna samun hanyar aljanna suna tafiya suna tafiya sai mana kai ku koma da Allah tuma ba a yi misali za ku fita aljanna kowa a yi misali kuna koran mu kuna mala'iku kuma ku san qur'ani ba mu ko mu koma ne za a mana ku ya mana hankali bisa ga mana misali ne za a yi mana ba ba kana qur'ani Allah ya ce cewa dangane da masu hakuri me Allah ya faɗa me Allah ya faɗa inna ma yuwaffa as-sabiruna yawma ajrahum bi ghairi hisab sai su ba ku ji Allah ya ce ba inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum lalle Allah yana cike ma masu hakuri ladan su da ghairi hisabin ba tare da yana nisa ba sai a cika mizanin kawai a a je a cika in an cika ke ke in an cika shi ke nan to ba hisabi kirge ba ne to an cika mu jira a kirgano a kirkar mutum da ya suka wata mata suka to kuma an ce mana an suka ba lissafi to wani zabi kake son mutum bi gairi hisabi ba tare da hisabi ba to dama hisabi lissafi ne to an suka ba hisabi mu da mana ne sai kuma su yi to ana ta wanda kuke yi ni bayan zai suna tafiya ta Allah baka san sune masu hakuri ba ku wuce sau. hakuri yana wannan al-imam ibn al-qayyim ya rubuta littafi mai suna hujjatu sabirin wa zakhiratul mustaqim sunan littafin tanadi da aka yi wa masu hakuri wa zakhiratul mustaqim da kuma abinda da aka taskance ga masu shauƙin shiga aljanna lokaci yayi Allah zai kunko in Allah ya yi gobe kai rai da lafiya za mu zo mu sake karanta ayoyin wannan na hakuri din da kuma batun aljanna to shi bangaren kuma za mu ɗan kawo haske dangane da haƙuri da nau'in hakuri don ka to mai hakuri dan hakuri kaɗai ya ce kai ka aljanna to kuma sai mu zo aljanna don a karatun gobe aljanna gidan dadi sunan ta don an zo kuma ce in muka fara yin ta za ka ci ko rana fara da za ka yi da baki da haka za mu saurara a nan gobe sai mu sake ɗaukowa daga wallazina sabaru ta ba a wajen in zai insha Allah to gidan marayu masha Allah wata mata ta ba da naira ɗari Allah ya saka mata da alkai Allah ya buka mata abinda ta ba Allah ya ninninka duk bukatun da take da shi Allah ya ninka mata Allah ya biya mata su Allah bakin sarki ya tsare su da shafewa ayuba ya ba da naira ɗari biyar Allah ya saka da alkhairi Allah ya ninninka masa abin da ya bayar Allah ya biya masa bukatu ya kuɗe hau da wani wani ya ba da naira ɗari biyar wa mahaifinsa Allah ya kai haske kabarinsa Allah ya ji da rahama amin ya hanyu ya tsayo kaga sadaka jariya ɗin sadaka mai gudana mahaifinsa yana cikin kabari yau ya kai haske cikin kabarin mahaifinsa Allah ya barkaci rayuwar wannan bawan Allah Allah madaukakin sarki ya ninka masa dukiyan da ya fi haka domin ya nuna ya samu abin da ya taka zai sadaka wa iyayensa da ya fi haka ke yin cikin tsakamun da na hadini bayanin daga cikin sarka jariya da za ka yi wa iyayenka akwai irin waɗannan alkhairai din ka yi da sunansa. kuma kai ma ba tare da an rage ladanka ba za ka wannan bawan Allah muna miki albishir ba a rage ladan shi ba sannan kuma an ɗau irin ladan an kai mahaifinsa cikin kabarinsa kai ma Allah maɗaukakin sarki ya tarbiyyantar maka da ƴaƴanka su fara yi maka tun kana da rai har bayan da rayuwanka wani ya ba da naira dubu ɗaya ladan Allah ya kai wa iyayensa guda biyu Allah ya saka da alheri in iyayen suna raye Allah ya albarkaci rayuwarsu in sun bar mu sun mu gidan gaskiya Allah kai haske cikin kaburburan Allah ya san su Allah ya gafarta musu shi kuma wannan tana da ya musu wannan aikin alkhairi da shi muna addu'a Allah ya ninka masa dukiyarsa Allah madaukakin sarki ya sa hannu cikin dukkanin lamuransa ya biya masa bukatunsa ya albarkaci iyalansa da sana'ansa da zuriyarsa haka ya ba da naira ɗari biyu wa marayu gaya muku matan sun kuma sun taso ba da ka aljanna kowa neman ta yake yi bare sai gobe ma an gama karatun aljannan haka yi Allah ya saka mata da alkhairi Allah ya biya bukatun ta duniya da lahira Allah madaukakin sarki ya kaɗe ta daga auta bala'i da masifan duniya da lahira waɗannan su ne takardun insha Allah muna saka musu addu'a a jinnanci Allah ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya sa cikin taskan ayyukan ayyukansu waɗanda suke niyan bayarwa Allah ya kore musu abin da za su bayar Allah ya karbi mu Allah ya dafar da mu Allah ya dukan waɗanda suka mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya bada lafiya ga marasa lafiya na gida da na asibiti subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka